ta kara kanta antin rashid da ta fito ta yi magana ta yi bidiyo da ta fito ta yi magana ta yi bidiyo shekaranta nawa ba ta taba auren sunna ba irin wannan abin idan ya faru da dan uwanka musulmi sai kai kalo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ba kai Allah ya jarabce shi da wannan abun ba ita wasa shau don ubanta ana ɗaura mata aure ko tarewa bata bata ci gaba da koma gidan ubanta ita ma wani ai jarabawa ne ai abin ta ta duba ne ta dinga kalu inna lillahi wa inna ilai raji'un ba an fito ana ta tsine mata rama ita ta zage annabi ramin salo ba ita ta zage annabi ba ta yi abinta ta dai ta taka sahun barawo kowa yana da kashinsa a gindinsa kowa yana da nashi kashin a gindinsa fi sabilillahi kai da kake maɗugo kake neman ka ta baya ko kake hauji duka ka tafi saudiya kai iskanci irin wannan abu ya farda rama sado ba za ka iya kai addu'a ba sai ka fita kana tsine-tsine kana ci mata mutunci kana nuna kamar kamar bata taba kaɗan addinin musulunci ba wannan jahilci ne duk dan bura uban da ya fasa zagira ramasa ya ci kan babban bura uban shi duk shage da ba fito fili ta ƙara ta ƙara da husuma nan ba Allah ya tsine mata albarka uban da ya fasa fito ya ci kan babban bura uban shi duk abin da zai faru sai dai ya faru mu mun yi mu'amala da yankin muna cikin su kuma kuma mun san kowa don kutumar uban mutum shi yana labce a gidansa ko auren sunna bai taɓa ba don gutsu wasa rama sado ta yi abinta ta taka samun ɓarawa kaddara ta ya fada ta sai a zo ana zagi ta ko ana tsine mata albarka <coughs> wato ita hamsa shi yau in addini ya rutsa ta ba za ta taɓa shigowa industry ba don kutumar uban babanta ta ci kutumar ubanta ban goyi bayan kowa ba a kan kisa, kuma magana da mansura ta yi ai ba ita ta fara zagin ba magana ta yi kuma daidai na da abin da ta faɗi kowa yana da kashinsa a gindinsa kowa masu aikata zunubi ne dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne na menene za a addabi mutane kan kis ɗaya kan kes ta ihu ana ma mutanen rashin mutunci ana zage-zage ita su sau don kutumar buran ubanta ta san da irin wannan iskancin da take tana maɗugo za ta zata wa wani wa'azi har da kukanta na banza da na wafi duk masoyin annabi ba zai taɓa maɗugo ba wallahi masoyin annabi mai san annabi wallahi ba zai taɓa yin maɗugo ba